وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ashirin da shida ga watan rajab bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da ɗari hudu talatin tara wanda ya daidai da sha uku ga watan maris eh, april ko ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 62 a cikin karatun wannan littafi inda malam yake kawo mana misalai da mu'attila in an ce mu'attila wato suna ne compound name ya kunshi jahamiya su jahamiya su suka fi kowa muni a cikinsu sannan na biyu mu'tazila mu'tazila su ne maji da su sa'annan a cikin mu'attila akwai mumassila wanda suke kamanta Allah da halittunsa sa'annan a ciki akwai asha'ira su ma duk sun fada cikin mu'attila saboda akwai wasu sunayen da suka tabbatar wa Allah akwai sunayen da suka ko akwai siffofin da suka tabbatar wa Allah akwai siffofin da suka yi tawili akwai kuma siffofin da suka kore wa Allah to sun fesa wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guba a cikin ƙudurinsu alakarsa da ubangiji to malam sai yake zakulo irin wa'annan shubuhohi yana warwarewa saboda kada mutum ya fada cikin wannan kuduri. ba don komai ba saboda ka tsira a duniyarka kuma ka tsira a lahirarka saboda Allah ya tabbatar da babu mai tsira a lahira sai wanda ya zo wa Allah da aƙida kubutacciya shine a bisa harshen annabi Ibrahim lokacin da yake addu'a yana cewa ubangijinsa wala tukhzini mai yub'athun kada ka wulakanta ni kada ka taɓantar da ni ranan da za a tada mutane Yau la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah a wannan ranar da kubutacciyar zuciya da babu shirka babu bid'a a cikinta kuma babu mummunan kudiri akan ubangiji ina fata an gane duk wannan ya kunshe shi to shi sa malam yake warware wa'annan shubuhohi saboda an riga an fesa guban a cikin al'umma kuma in nan kai baka ji ba za ka je wani waje za ka iya jinsa